ku danna subscribe hana ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku dinga samun sababbin shirye-shiryenmu. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkan ku da yau da sake kasance da mu a daidai wannan lokacin. Har ila yau za mu ci gaba da karanto muku littafin na mai suna Wuma Sa'u. wanda Safiya Miss Jemon ta wallafa Ku kasance tare da ni Dr. Maryama da zan jagoranci karanto makushi, Kada ku manta da danna muna subscribe da kuma danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku ƙayatattun shirye mu da zarar mun ɗaura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Umar Sa'u kashi na bakwai. Mama na ki yi shiru don Allah, ban son jin kukanki, ciwo kai na ke yi. Wayyo mamana zan yi amai, cikina na yamutsawa, zan mutu mamana, gashi ba na son in bar ki. Mamana ɗauke ni mu bar wurin nan, ɗauke ni don Allah su ne kalaman da ɗaya ke ambata cikin kuka, rungume jikin mama. Ta ta ɗaga ta sassaɓa ta soma tafiya cikin rangaji saboda rashin kwarin jiki. Jama'a da suka kewaye su suka watse ba tare da an samu mai tambayar su abin da ke damun su ba, duk kuwa da ana ganin su cikin halin neman taimako. Ya Rabbi ka ƙara mana imani amin. Tafiya mai nisa ta ya har ta iso cikin wata unguwa mara cikowa mutane ta nufi wani ƙaton gida ginin ƙasa ta sami gefen bishiyar durmi ta zauna. Diya cikin mai da numfashi sannu mamana. na gode da kai ta amsa mata dan bakin ya gaza fidda sauti har yanzu. Ta ɗauyan ɗiyar ta ya idanunta cike da damuwa. Ai na warke mama dama ina jin gajiya ce har aman ya koma. nan ma kai ta motsa ta matsa ta jingina da jikin bishiya ta kulle idanu sai ga hawa yana bin kirjinta Mama na ki yi haƙuri ni ma shi nake yi da hannu ta yi mata alamar za ta sha ruwa waige waige ta soma yi cikin ikon Allah ta hango famfo nesa da su wasu yara na ɗiban ruwa da sauri ta miƙe ta nufi wurin dan Allah a san min ruwa in kai mama na kishi take ji wata yarinya ce wacce bata wuce sa'a ta ba ta miƙo mata karamin bokiti cike da ruwa da sauri ta amsa tana mata godiya ta bar wurin cikin gudun ruwa ruwan na zubewa ƙasa ta nufi wurin ke kan hafsa da neman suna kike kawai daga ganin mahaukaciya kin kama bata bokitin ku din na nema ko ina ruwanki ai malam Musa ya ce mana duk inda muka ga musulmi na neman taimako mu yi masa domin mu ma Allah ya taimake mu To miya wace daga an yi magana ki balle da wa'azin malam. Malam ya ce kaza, malam ya ce kaza, malam ya ce ayi kaza. Nafisat kina da matsala kuma ba komai ya janyo miki hakan ba sai rashin zuwa makarantar Islamiyya. Ai ko haka zancen ki yake Hafsa domin Nafisa ko ki bata sani ba. Haka na ji kannanta Umar na faɗa. Kannanta Umar na faɗa. Ke Firdausu zan murji bakin ki in baki ta shirgi na ba. Ko da ke na yi magana da za ki tsammomin baki ban iya baki ba sai me ba da ni kike yi ba amma na ga abin da kike yi ne baki a cikin hanya mai kyau don haka ki gyara mugun halinki na gowa da hana alkari ko ki shiga wutar jihar nama sannan ruwanki koyar ilimi abin da na sani ne a unguwar nan dai ba mai auren jahila Firdausu na rufe baki na Nafisa ta ɗauke ta da mari kafin ta sauke hannun Fiddausu ta rama sai ko faɗa ya kace me wani jajji da ke gefe yana sauraron su ne ya iso ya raba su. Ta da musu nasifa kuma ya ba wa Nafisa rashin gaskiya. Cike da rashin kunya ta jawa tsofan tsagi ta ɗauki wanda ta bar wurin cikin ɗuga wa zagi irin na rashin tarbiyya. Allah ya muku albarka ku ita taimako domin malamin ku ya gaskiya mai taimako yana cikin samun taimako daga tsakar Allah wanda baya yankewa tsohon ya ce da su cikin ƙara musu ƙwarin gwiwa to wa suka amsa a tare bayan mama ta gama shan ruwan sai ta dawo da bokitin gashi na gode ba komai ƙawata idanu ta ware baki washe ta nuna kanta kina so na da ƙawa eh ina son ki saboda duk sa'annin juna ƙawaye ne To shekarunki nawa? Goma sha uku na shiga na sha hudu. Ai kam shekarunmu ɗaya. To kin gani mun zama kawaye Haka ne na gode kuma ba zan manta da ke ba domin ke ce ta farko da kika taba cewa kina so na da ƙawa. Allah sarki ni ma na gode. Bari in koma wurin mama na To amma ki rika yin wanka da wanki in kina so kawancin mu ya ɗore. To zan yi tana faɗan haka ta bar wurin da gudu. Hassani fa yarinyar tsoro ta bani. Shi yasa kika ga na mata magana. Kai Firdausi ai kan ba ta da abin tsoro, ga ta mai kyau sai dai datti ne ya yi mata yawa, bari in kai ruwa gida na je na ga kamar almajirai ne. Hafsat na kowa. ‘Yar dariya ta saki i haka babana ke kira na Hafsatu na kowa shi ya sama kiraye ya buɗe kanti da suna. Au daman ki aka sanya mu kantin baba? Eh kuma komi na jigiya ce nawa ne. <laughs> Hafsat ‘yar gatan babanta dama a ce haka babana yake. To aikin ga shi baya da lafiya ne in ya warke zai maida ki ‘yar gata ke ma to Allah ya sa amin. Suna hirarsu mai cike da ƙurciya har suka iso ƙofar gidajensu wanda ke kallon juna Hafsat na ɗauke ruwa ta yi waje da gudu ta nufo inda sabuwar ƙawarta take sai dai tana isa wurinsu su riga da sun tafi tafiya ta so mai tana waige-waige amma ba ta yi nasarar hango su ba cike da jin haushi ta dawo gida so gaman jini kenan. Tana da yawa kai bokitin maman ta ja hannunta suka yi gaba su shiga nan su fita can har suka fito babban titi suka tsallaka daga gefen titin rumfar wani ɗan daudu ne mai sai da abinci a gefensa suka rakuɓe da su kasan yunwa suke ji. Mula ba su abinci na ɗari biyu da ruwa wani mutum ya umarci ɗan daudun zuba masu yayi maman ta zo ta amsa suka koma nesa kaɗan suka zauna a baki maman ke ɗebowa tana ba wa ɗiyar lamarin da ya faranta ran ɗiyar Taya ta amsa cikin doki kaɗan ta rage maman ta cinye suka sha ruwa. Rana a gefen rumfar magarba ta riske su zuwa dare suka sami wani ɗan gini da aka yi don yin sallah. A nan suka kwanta. Ciki kafin gari ya waye jikinta ya mugun zafi maman ta sanya ta a gaba ta yi ta kuka ba bakin magana zuwa hantsi zazzabin ya sauka. ta soma har ta samu damar zuwa bararun faɗan daudu ta samu abinci suna gama ci ta mai gangaɗi ta kwanta saman ciyawa cinyar maman tun tana jiwa shafar da take yi wa marta har ya yi nauyi hayaniya jama'a ya tashe ta ta waiga bata ga mamanta ba ta zabura tana waige-waige an gwada dazon mutane a bakin titi gabanta ya faɗi ganin titin ta nufi wurin tana isa ta hangi mamanta kwance cikin jini ihu ta kwalla jama'a suka tare ta suka hana ta isa gaban mama amma duk da haka sai ta samu nasarar isa ta zube a jikinta cikin gunjin kuka take faɗin mama na waya buge ki ta ki nuna min shi na ga mamaki ganin bata motsa ba ta kalli mutanen wurin don allah ku faɗa min abin da ya same ta ita ce gata na ba ni da kowa ki yi haƙuri yanzu ne ta zo tsallakawa yanzu ne ta zo tsallakawa ta zo tsallakawa daidai motar ɗibar yashin nan ta danno ta kaɗe ta kuma a take rai ya yi halinsa yanzu muna son ki faɗa mana inda kuke sai a kai gawar da can a yi mata sutura wani mutum da abin ya faru gabansa ya mata bayani wai nufin kuma na ta mutu ba zan sake rayuwa da ita ba yarinya sai dai haƙuri haka Allah rubuto miki sai dai fa ihuna ta ƙwalla mai firgitarwa shi ya katsewa mutumin bayanin da yake mata ta zaburar ta miƙe sai jiri ya ɗibe ta ta zube a ƙasa rab kanta ya bugu da wani dutse duk hasken da take gani ya koma duhu salatu jama'a suka ɗauka cikin neman agaji daidai lokacin alhaji ahmad zai wuce ya tsaya ganin abin da ke faruwa fuskar mahaukaciya ya suma gani ana shirin sanya ta a mota ya yi saurin isa wurin cikin faɗin ƙanwata ce me ya same ta mun daɗe muna neman ta tun da ta ɓace cikin taɓin hankali ya jero bayanan tamkar wanda dama can ya haddace ta suka dakata tare da masa bayanan abin da ke faruwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine kalmar da yake ambata jikinsa na rawa yalla bai bari mu sanya ta a cikin mota saboda asibiti za mu kai su don tabbatar da mutuwar nasu don muna zaton ɗiyar bata mutu ba daga can nesa yake jiyo magana mutumin jin kalmar mutuwar da ya ambata ne mutunaninsa ya rasa yana tsaye mota ta hau titi ya yi ƙarfin hali ya shiga nasa mota ya rufa musu baya likita ya tabbatar da mutuwar mama yayin da ɗiyar take cikin yanayin masu yanayin marasa kyau ganin haka da alhaji ke ciki ne likitan ya kasa sanar da shi lamurra mabambantan da ke tattare da rayuwar ɗiyar masu taɓa zuciya Hajiya amina ce da aminu aminiyarta Hajiya Hawa wacce ta kawo mata ziyara zaune a Barkarni suna hira cike da nishaɗi suka tsinka motar ɗaukan gawa ta shigo gidan a hanzarce suka sauko ƙasa ƙirjinsu na habawa. ganin alhaji ahmad ya nufo su suka sa ki ajiyar zuciya tare da a tare idanunsa jawur yake faɗin Amina ta mutu ta bar ɗiyarta cikin mugun hali kin ga ashe ba rabon za ta sami lafiya ba wa kenan dadin hamid ta tambaya cikin mamakin kalamansa bai amsa mata bai wuce zuwa satin room ya buɗe hango fuskar Fuskanta ya ba wa Hajiya Aminatu amsar tambayar ta cikin sarƙewar murya take nuna wa Hajiya Hauwa ita ce wallahi ita ce nake baki labaranta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai ta fashe da kuka, ta juya cikin falo da gudu, Hajiya Hauwa ta rufa mata baya cike da alhini. Bayan sallah a zuhur dubban al'umma suka halarci gawarta bisa jagorancin Alhaji Ahmad daga nan suka raka ta zuwa makwancinta sosai ta mutane na ban mamaki domin sun ninka arba'in sau hudu. domin duk wanda ya hango ana sallar sai ya ga zo a yi da shi haka a hanya duk wanda ya ga an nufi makabarta zai biyo ayari tun ana jama'a ke faɗar tun anan jama'a ke faɗan ta samu dacewa zaman mu makoki aka soma gidan alhaji ahmad wanda ya tara jama'a tamkar yar dangi su baba liman da sauran dattijan unguwar su alhaji ahmad su ne jagaban amsar gaisuwar yayin da a cikin gida kuwa mata ke nasu Su ma an tara ainihin duk wanda ya ga Hajiya Aminatu sai ya tausaya mata domin a kwana biyu rakin da mutuwar ta yi rama, Umma ke iya ba ta baki har ta yi nasarar tirsasa ta ci abu. Aminatu wannan damuwar da kika fada ko ni na kwanta dama sai haka. Umma mutuwar Umar Sa'o ce nake jin ya da min sabo ga na baba da mama duk sun haɗe min sai nake jin dama a ce ni ma in bi su na huta da kuncin da nake ciki. A'a Aminatu ba kyau musulmi na ganin nagari ya ambata a kansa mutuwa don kawai iftila'in rayuwa ta same sa ki ta jan in insha Allahu nutsuwa zai sauko cikin ruhinki sannan ba na son kuma ganin ki cikin damuwan nan ki daure ki saki ranki shine zai bani damar warwala nima shin ko kin manta farin cikin ki shine nawa ta kai karshen maganar dauke da murmushi Ban manta ba Umma na, na gode da kulawa, ba komai Aminatu, ni dai buri na ki cire damuwa komi na duniya mai zuwa da wucewa ne, wata gane zaki kasance cikin farin ciki marar masaltuwa insha Allahu. Rungume Umman ta yi hawaye na bin kuncinta. Tana mai jin sanyi na ratsa ƙirjinta, ni ya ce amma samuwar Umma gare ni daga lokacin na yi bankwana da mareci ta ambata cikin ranta tana kuma lafiya a jikin Umma. Ita kuwa sai shafa bayanta take cikin sigarar rashi. Haka Allah ke juya lamarinsa domin baya barin wani dan wani. Da yana bari tabbas da bai ɗauki mahaifiya ya bar jaririn da a ranar ya shaƙi iskan duniya ba kuma cikin ƙudurarsa in ya so sai ya raya sha. sai ya raya shi har shi ma watan wata rana ya tara zara'a ya Allah ka sa mu jika muna masu imani amin ya rabbu Hajiya wai kin ji mahaukaciyar nan ta rasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita da diyar a ban da ita yanzu na haɗu da baba liman ke faɗa man daga ma addu'ar uku ya dawo Allahu akbar ai sai ka shirya mu je yin ta'aziyya To Hajiya amma ba a gidan Baba Liman ake amsar gaisuwar ba kuma har yanzu ba a sami labarin daga inda ta fito ba. A gidan wani bawan Allah aka yi mata sutura a nan duk ake zaman makoki. Ayya rayuwa kenan. Allah ji kanta da rahama ita nata ya kare saura namu Allahumma ya sa mu cika da imani shi kuma mutumin Allah biya sa da alkhairinsa. Amin ya Allah wallahi Hajiya duk jikina ya sanyi ta koma ga mahallattinta cikin gushewar tunani To ya za ta yi da ƙaddararta haka Allah ya rubuto mata cikin babar rayuwarta tun kafin a yi tsoronta sai dai fashin Allah ya sada ta da rahama ya amshi bakuncinta ya sada ta da gidan aljanna. Amin ya rabbi ya sada mu da shi baki ɗaya. Amin ka sanar da Abid ya shirya don tare za mu je. Shi ma ya sami ladar to bari na duba shi in bai fice sharholiyarsa ba. O Muhsin kare mai da Abid kafar yawo. Ai gaskiya ne Hajiya yaron ki tamkar wanda ake yi wa allurar tafiya yake ji san baya iya zama wuri ɗaya. mamushi kawai ta yi tare da shigewa bedroom domin ɗauko mayafi. Shi ma ya yi tare da ficewa. Umman mu ikon Allah ita dai a kullum ciki wa bawa uzuri take ya ambata a cikin ransa. Abit yana kwance saman ma kekin gadonsa ya ɗaya ɗaya yana amsar waya budurwarsa amma ta biya rima a sha kiɗa soyayya domin ba aurenta zai yi ba tura kofar mutum ya yi har hannayensa a ƙirji yana bin sa da kallo fuskarsa ba walwala ganin shigowarsa bai sa abin ya katsa wayar ba sai ma gyara kwanciya da ya yi cikin lumshe idanu tsawon mintoci biyar sannan ya gama wayar ya tashi zaune cikin tamke fuska shi ma ya ce ya aka yi ne malam ka zo ka ka saka ka zo ka saka liƙa min wani shaurin ne Zan ci mutuncin mutuncinka Abid, ni ɗan abokin wasarka ne? To Abba, na shiru, kada in ji na jaki. Abid wallahi zan saba maka in ka nemi min iskanci, ka san na sarai ban ɗaukar rai ne. To me na yi? Don kawai na baka mukamin, Abba shine na ɗaukan zafi? Kai dai ka sani da shegen neman maganarka. I'm sorry brother, kuma Alhaji Ango. Dalla malam ka tashi mu je gidan gaisuwa ne tare da Umar. Waye ya rasu? In mun je ka gani. Kai boss, wai duk hidima auren nan ne mai da kamar faɗaci san ba a maganar arziki da kai bai kula sa ba ya fice da harara bisa ya ragasa ya janyo jallabiya ya sanya ya fito zuwa fat ɗin mahaifiyarsu a kofar falo ya haɗu da ita za ta fito masallaci za ka ta jefo masa tambayar cikin sakin fuska waɗa fuska ya cike da shagwaba ya amsa umma na wai waye ya rasu mahaukaciyar nan wace aka yi wa ta fyaɗe kwanaki ita ce ta rasu yadda ya zaburi sai da umma ta ja baya tana bin sa da kallon tuhumma umma yaushe ake aka ganta ba na jikin ce ta bace ba an ganta yanzu amma babu rai hada ɗaya nata ban sani ba kai umma na wuce mu je na so mu gajiya da tambayoyinka ni kan gidan malam babba za ni sai dai in ce ku dawo lafiya wuce mu je ko ran kai ɓaci cikin tura baki ya gaba ta biyo su suna fita gace ko mu cewa dama tana da dangi suka bar ta dama tana da gyar dangi suka barta ta takarar karambamba a duniya cikin tarin ƙasƙanci ba ta da shi umma ta furta a takaice to ina za mu ta'aziyar ko bakin bolar za mu duka mutum ya kai wa sai ya ce ya ko same sa da kyau very good umma ta ambata umma na zalin ɗina ciki ke ambatar haka karman shiru a bit gaba ɗaya wani zubin koma kake mara tunani san baka san me zaka furta ba yanzu saboda ka maida mu marasa hankali bakin bola za mu je gaisuwa to suwa za mu yi wa ta'aziyya afuwan umma na sai shegen iya tuba kamar na gari muhsin ya furta to da na banza ne ya amsa masa cikin fada umma Allah kiwa yaron ki magana ko in bashi kashi ba a yi haka ba babban yaya a yi ta hakuri da kanin tunda Allah ya baka girman kana cin darajar umma wallahi amma ka ci gaba na kusa gyara maka zama kawai da kai gefe abid ya yi har suka isa gidan bisa kwatancen da baba liman ya yi wa musulun bai sake magana ba mutane sun watsi amma rumfar da aka yi zaman makoki na nan ba a cire ba suna tsaya alhaji ahmad tare da mahmud na fitowa taka alhaji ya shaida muhsin ya nufo su fuskarsa a sake hannu kuma hannu ya basa a lokaci ɗaya sun yana gaida umma Yallaɓai wannan mahaifiyata ce ga kuma ƙanina Abid mun zo ta'aziya ne. Ayya to ku shigo kai da Mahmud ku ɗin ka tafi zan neme ka a can. Zan riske ka a can. Dadi bari dai mu je tare kada ta farka da ciwon hauka ta makure ni. Gaba Alhaji ya cike da jin kunya abinda Mahmud ya yi masa gaban baƙi. Kai wai dama a nan unguwar kake Abid ya ce da Mahmud cikin raɗa. I anan nake kwana biyu ba mu haɗu ba. Ka ɓace ɓat a majalisa. Na koma school ne amma yanzu ai za mu dinga haɗuwa musamman a club. Don ka san wancan boza na ɗan tsoku ne ya hana ni zaman majalisa wai kada na koma ɗan shaye-shaye. ana ga alama bai da wasa kamar momin mu. Kai dai bari wallahi ina cikin takura shi yasa duk na ƙosa a yi bikinsa ya tarkata ya koma can. Ƙarshen gari na huta da sa ido. Dariya suka sanya musu ya juyo tare da watsa musu harara duk suka ɗaura fuska Mahmud kuwa har da ramawa har cikin babban falon gida Alhaji ya musu jagora. Inda mahaifiyarsa tare da wasu dangi wanda basu tafi ba shigar su ke da wuya Umma ta miƙe ta tar wa umman su abin cikin mamakin ganin ta dan bata sanar mata da rasuwar ba. Hajiya Binta ke ce kwatsam Ni ce Hajiya Murja, ashe ke makin san baiwar Allah, ikam ga ɗanki nan Ahmadu. shi ne ya amsa gawarta aka yi mata sutura yanzu haka ɗiyar nata tana asibiti har yanzu bata farfaɗo ba amma muna sa ran zuwa an ji ta farka kamar yadda likita ya sanar Allahu akbar wannan bayan Allah sun ga rayuwa musamman ɗiyar wacce bata san kowa nata ba uhm. zauna mu gaisa hajiya mun bar yara tsare zama suka yi aka gaisa tare da jajantawa juna tare da jajanta juna lamarin Hajiya Murja daman ɗan mu Ahmad shine wanda ya kwashe ladar. Ai kam shine kin san da yawan tausayi, haka abin alfaharinmu ne. Allah biya sa da girma gidan aljanna. Amin ya Rabbi. Ban ga Aminatu ba. Tana sama ta samu barci don ita ma ba ta jin daɗi. Mutuwar ya taro mata da na mahaifanta tare da ɗiyarta. Ya salam. Allah ji su da rahamarsa. Amin ya Allah. To ma mu a daidai wannan gabar zamu dakata.